ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد Jama'a masu sauraron mu barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannun mai sanda da cin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasiyoyin da ke cikin su da fatan Allah ya ba mu karfin da kuma gwiwar yin aiki da samun tsira ta hanyar aiki da su duniya da lahira amin summa amin kuma a yau ma kamar kullum ni ne Tijani Malam Lawal da Magaram zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa da yarda Allah ai saurari lafiya. Subhanallahi al wa bihamdi Subhanallahi wa bihamdi To madalla za mu fara shirin na yau ne da sauraron karatun aya ta 76 a cikin suratul Qasas. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ۖ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حقيقة قارونا yana daga cikin mutanen Musa sai ya yi musu ɗagawa muka kuma bashi daga taskoki na duniya Abin abinda mukullansu suka zama kaya niki-niki ga tarin jama'a ƙarfafa. yayin da mutanensa suka ce da shi, Kada ka yi fariya, hakika Allah baya son masu fariya. A cikin wannan Sura mun kawo wasu ayoyi da ke bayani kan abubuwan da suka faru tsakanin annabi Musa a.s. da kuma Fir'auna. To, a ma a wannan ayar da muka saurara ta fara bayani ne kan mummunar makomar ƙaruna ɗaya daga cikin mafi kuɗi da dukiya a zamanin annabi musa alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin littattafan tarihi ƙaruna yana daga cikin makusantan annabi musa alaihi salam da farko ya yi imani da karɓar kiran annabi Musa alaihi amma sai girman kai da jiji da kai da ya samo tushe da asali daga dukiyar da Allah ya hore masa har ya kai yana fito na fito da ƙalubalantar annabi Musa alaihi salam. Fir'auna shine babban kafiri da ba da misali na mai aikata zalunci, danniya da azabtar da mutanensa, da kuma aikata ɓanna a doron ƙasa da ƙin karɓar gaskiya. Amma shi kuwa Ƙaruna shi ne babban misalin, wanda ya mallaki dukiya amma yake nuna wa mutane fifiko da ƙasƙantar da sauran mutane. kuma ya nisanci duk wata koyarwa ta gaskiya da kuma kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala saboda dukiya. Shi kuwa samari shi ne babban misalin wanda ya ƙware ta fuskar zane-zane amma ya yi amfani da wannan damar da Allah ya bashi da wannan hikima wajen batar da mutane daga yin riko da hanyar gaskiya ta shirya da sanya su hanyar yin riko da shirka da bata. Ci gaban ayar na nuni da tushen girman karu Ƙaruna da cewa ya samo asali ne daga jiji da kai da kuma sha'afa da son dukiya don fifita kansa kan sauran mutane. babu abin da ya mai da hankali kansa kamar son tara dukiya da zinariya da azurfa da sauran kadarori masu daraja da suka shagaltar da shi kan bautawa Allah Maɗaukakin Sarki da kuma taimakawa jama'a, sai ma ya rika ƙaskantar da su jama'ar. Da ƙarshe, tara dukiya da ɗimbin dukiyar bai amfanar da shi da komai ba sai taɓewa da kuma faɗawa cikin halaka duniya da lahira. Daga cikin wannan ayar za mu iya lura da abubuwa biyu masu muhimmanci kamar haka. Na farko dai tara dukiya da mallakar dukiya mai yawa a ba laifi ba ne ba. Laifi shi ne ta sanya mutum girman kai da kaucewa hanyar gaskiya da kasa taimakawa kansa da al'umma da kuma sha'afa da kiran annabawa da manzanni kan tafarkin Allah. Abu na biyu, maye ba wai kawai ta hanyar sha abu na maye ba ne kaɗai, hatta mallakar dukiya da ta fi ƙarfin mutum, da za ta sanya shi maye da faɗawa tarkon shaiɗan da jiji da kai kan ƙarya tamkar ya yi maye ne da mantawa da duk wani abu na gaskiya da taimakon jama'a da kuma kiran annabawa na shirya To yanzu kuma za mu saurari karatun aya ta saba'in. da bakwai a cikin wannan sura ta ƙasas. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardh ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين kuma ka nemi gidan lahira ta hanyar abin da Allah ya baka kada kuma ka manta rabonka na duniya kuma ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada kuma ka nemi yin ɓarna a bayan ƙasa hakika Allah baya son masu ɓarna. A cikin ayar da ta gabata kun ji yadda wasu masu hankali da fahimta daga cikin mutanen Annabi Musa alaihi salam a maimakon su kaskantar da kansu da ɗaukaka ƙaruna sai ma suka yi masa nasiha da ƙoƙarin faɗakar da shi da ce masa ka yi hankali kar dukiya ta ruɗe ka ya kuma ta sanya ka ka kasance daga cikin masu girman kai da jiji da kai da ganin kanka ya zarta kowa ko Allah ya fi son ka da sauran mutane alhali ba haka lamarin yake ba kuma mutane ma ka sani ba su son mutum mai girman kai saboda mallakar dukiya dodar duniya ne idan ka bi ta Wannan ayar ci gaban ayar da ta gabata ce ta kawo nasihohi hudu da mummunan bayu masu tunani da hankali daga cikin mutanen Annabi Musa alaihi suka yi galgadi a kansu musamman kan ƙaruna. Daga ciki sun bayyana cewa duniya wata gona ce ga lahira duk abin da mutum ya shibka da nomawa shine zai girbe a ranar lahira idan mutum bai aikata wani abin alkhairi ba a wannan duniya a lahira babu abin da zai gani duk wata dukiya da kuɗi tamkar iri ne da za ka shibka a gona domin girbe sa gobe idan ka bar wannan iri a cikin rumbu babu wani abin da zai karu sai ma ya ruɓe da lalacewa Nasiha ta biyu, idan aka ce ka nemi lahira da dukiyarka, ba yana nufin ba da dukiyarka baki ɗaya ba kan hanyar Allah, ana nufin sanya ta cikin ayyukan alheri wani ɓangare kuma ka kula da iyalinka, da kanka da kuma ‘yan uwanka, ka rayu rayuwa mai tsabta da kuma yin tanadi wa lahirarka. ba tare da ka ɓannata dukiyar ga baki ɗaya ba nasiha ta uku idan kana da hankali da kuma hali da arziki ka taimaka wa waɗanda ba su da shi da tausaya musu kamar yadda Allah ya tausaya maka nasiha ta hudu kuwa dukiyarka kar ta zama irin ta karuna da batar da kai a'a ka kasance mai mallakar dukiya ba dukiya ta mallake ka ba da hana ka tunawa da Allah da ayyukan alkhairi ka zamanto mai taimakawa al'umma da yin alkhairi ga al'umma ta hanyar dukiyarka ba ta saka ka mai girman kai da adawa da mutane ba kamar yadda muke gani a yau masu kuɗi da hannun jari su ne ɗan kaɗan a cikin jama'a amma sun mallake komi da bankoki na jama'a daga cikin wannan aya za mu lura da abubuwa uku masu muhimmanci kamar haka Na farko buri da manufar mutum a duk wani aiki na tattalin arziki dole su sanya neman yardar Allah a ciki da kuma neman samun rabo a gobe ƙiyama. Abu na biyu kuwa dole mu rika tunawa da rayuwar gobe ƙiyama ba tare da mun manta rayuwar duniya ba, ma'ana mu rayu rayuwa mai tsabta a wannan duniya da samun dacewa a gobe ƙiyama. Abu na uku kuma kuɗi da dukiya da aka aikata ayyukan alkhairi da su tun a wannan duniya za mu ji daɗin balantana a gobe ƙiyama za mu rabauta da jin daɗin mu. Da ƙarshe za mu saurari karatun aya ta 78 a cikin wannan sura ta ƙasas. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون yace aini an bani ita wato dukiyar ta hanyar ilimin da nake da shi ne shin yanzu bai sani ba cewa hakika Allah ya hallaka wasu al'ummun da suke a gabaninsa waɗanda suka fi shi ƙarfi da kuma yawan tarin dukiya ba kuwa za a tambayi kafurai game da laifukansu ba. Wannan ayar ta yi bayani ne kan amsar da Ƙaruna ya ba wa masu yi masa nasiha mumunai, kuma ya amsa musu cikin girman kai da ɗagawa da cewa, Wannan kuɗi da dukiya sakamakon ilimi da ƙoƙarina ne na same su, don haka zaɓi ya rage a gare ni, in yi yadda na ga dama, ba ku ba da kuke yi mana katsalandar yaya zan yi da dukiyata kuma idan Allah ya bani wannan dukiya tabbas ya sani da ganin irin ƙoƙarina ne ya bani kuma na fi cancanta da ku kanta. Ƙur'ani ya amsa wa wannan mummunan tunani da mai takama da dukiya da jiji da kai irin ƙaruna da cewa shin bai karanta tarihin ba ne na mutanen da suka fi shi yawan dukiya da ƙarfin iko, amma Allah ya halakar da su saboda fito-na-fito da suka yi da gaskiya da faɗar gaskiya, kuma tun a wannan duniya ne aka halakar da su da dukiyarsu baki ɗaya. Daga cikin wannan ayar za mu iya lura da abubuwa biyu masu muhimmanci kamar haka, na farko dai dukiya ko ta ƙoƙarin mutum da iliminsa ne ya same ta ko tushenta kar ta sanya shi girman kai da shafa'a da bautawa mahalicci wanda ya bashi wannan dukiya ko kuma gode masa da kuma taimakawa bayan Allah kamar yadda Allah ya umarce mu da yi. na jiji da kai da girman kai kan dukiya ko ilimi ko karfin iko yana kai mutum ga hallaka tun a wannan duniya wa iyazu billah To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka a cikin wannan shiri ni Tijjani Malam Lawal da Magaram da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah subhanallah